Gidan dai na tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan na Fourth Avenue ne a garin fada ke Abuja, inda yanki ne da za a ce ba hayaniya sosai a unguwar wacce tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya Janar Sani Abacha ya kirkiro ta. Kakakin 'yan sandan na Abuja DSP Anjuguri Manza ya ce suna ci gaba da binciken kwakwaf ga satar da aka tafka a gidan. Tuni dai aka damke 'yan sanda uku da ke gadin gidan waɗanda ake tuhuma da satar. da Suka yi amfani da wasu dillalai suka sayar musu kayan a kasuwar tsoffin kaya ta Fanteka garejin 'yan tifa da ke unguwar. Kayan da aka sace da darajarsu ta kai miliyoyin naira sun hada da allunan talabijin na bango fiye da talatin na'urorin sanyaya daki kujerun alfarma zannuwa da riguna da malafa irin ta neja delta da ake wa lakabi da resource control wasu kayan ma da alamu na kamfen din biyar ne don suna dauke da sunan tsohon shugaban da alamun jam'iyyar pdp yan sandan sun dauki lokaci tun daga maris din bara suna jiran kaya da suke cewa dillalai kyauta aka basu har dubun su ya cika na shiga unguwar fa bayan bullar labarin na taras da masu gadin gargajiya na layukan unguwar na ci gaba da da girmama bako da nufin samun na goro kamar yadda za ku ji a ɗan sautin nan. Eh, eh ya ke? Eh na dawo. lawa. Yawwa to na gode fa. Yawwa. wannan ya nuna dai in ka dan bada wani abu ka iya wucewa ba tare da samun matsala ba idris bilal na aiki a unguwar ya ce ko ma dai ba 'yan sanda ba irin wannan sata ka iya faruwa takaici shine su kansu wa'annan masu tsaro na sa kai 'yan unguwan ba sa iya biyan su haƙoƙinsu idan wata ya ko da ma suna biyan su bai taka karya karya ba dan kai wanda kake zama a unguwa ko bako ka zo zaka shiga wa'annan masu tsaron unguwa suna tambayan ka ranka ya daɗe ba ni kaza saboda albashin mu bai taka karya karya ba ba su san ka ba ba su san daga ina sun zo suna tambayar ka to mukaddara ka ba su wani abu na goro ta iya yiwa shigan ka ka kai wani abu na abin da zai je eh, halaka mutanen unguwa ko kuma a cikin unguwan ka kai da ka je ka sato wani abu su ba sani ba ka fita to kaga wannan abu ne na ta da hankali Idris Blar shin kai mamaki da ka ji an yi sata a gidan tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan a'a bai zo da mamaki ba saboda ai gwarin fa unguwa ne na mutane kawai sun tara kuɗin gwamnati sun je sun sayi gidaje ba kowa sai masu gadi sun bar shi sakaka ba kowa amma yanzu kaman gidan shi na mai tama ma da yake zama har yanzu can ba zai iya yiwa a je a yi sata ba saboda kura ma ya san gida mai babban sanda kana nufin da karamar sanda ake amfani a gwarin fake nan. a gwarin fa ai tsohon gidan shi ne tun yana mataimakin gwamnan Bayelsa kuma ba ma gida ne da ya damu zan iya cewa ya fi ma shekara biyu shekara biyu uku bai je ba kawai gida ne dai sunan nashi amma dai ba gida ba ne da yake da zama a ciki gidansa na can mai manan ne yake da zama zan iya ce ma duk wanda yake ga zai iya zuwa can to matsayin dai karan kwana ne dai ina ga zai iya kai shi amma dai ba dai ya je ce zai sata Rahoto ya tabbatar da tsohon shugaban Jonathan da kansa ya zo gidan da ya daina zama a cikinsa tun zamansa mukaddashin shugaban kasa inda ya shaida babban sufetun 'yan sanda aka san don ɗaukar matakin da ya dace. Nasira da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.